yanzu dare ne na laraba 28 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da talatin biyar daidai da 28 ga watan januwari shekara ta da 2014 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-kism al-awwal al kism awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كيا دا الخير a karatun da ya gabata in ba manta ba Malam ya kawo mana cewa wa bi aksi haza adamul khaufi akasin waɗannan bayan allah na ƙwarai waɗanda suka tsayu wajen jin tsoron allah akan duk abin da yake wakana gare su da kuma rayuwansu to aka sun su ne waɗanda kwata-kwata su ba sa jin tsoron allah ne allah ya ce masalaka kum fi sakar ko kome ya shigar da ku cikin wutan sakara ƙalo lamnaku minal musallin suka ce ai mu ba mu zama cikin masu yin sallah ba walam naku nuta imul miskin kuma ba mu zama daga cikin masu ciyar da miskinai ba wa kunna na hudu ma'al suka ce sun kasance suna kotsawa tare da masu kotsawa mun gano wannan da kyau ko mana da da aka zauna ana yin abin da ba daidai ba abin da ya saba ka'idan shari'a to da su ake yin shi in an zo gulma su ne masu rike dandalin gulma in an zo batanci da cin mutuncin masu mutunci to da su ake yi wa kunna na hudu ma'al kha'idin wa kunna na ba suka ce sun kasance suna ƙaryata muddin to menene muddin suna ƙaryata ran tashin alkiyama ba wanda zai masu wa'azi cewa kiyama gaskiya ne su yadda duk wanda ma yake ƙoƙarin nuna masu cewa ƙiyaman allah fa gaskiya ne to ganin suke wannan sakare ne ƙidahumi ne bai ma san abin da yake yi ba mun gano wannan da kyau ku wa kunna bi yawmiddin hatta atana al-yaqin suka ce ba su farga ba har sai da mutuwa ta zo masa akan haka sai Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba za ta amfana musu komi ba famalahum ani tazkirati mu'ridin Allah ce a'a wai me ya samu irin waɗannan ne duk wa'azin da ake masu wa'azi bai masa amfani suke bijirewa ka annahum humurun mustanfira kai ka ce zakuna ne wanda ka ce jakunan daji ne wanda zaki ya hargagi suka watsi farrat min kaswara wanda suka razana suka firgita game da harin zaki bal yuridu kullum ri'in minhum an yi'uta suhufan munashara wai kowane mutum ɗaya daga cikin su kun san abin da yake so wai a bashi littafin shi shi ma shi ya ci gashin kanshi wani ma littafin shi ya ci gashin kanshi wani ma littafin shi ya ci gashin kanshi kowa abin da yake so kenan kalla Allah ce rabu da su balla ya khafunal akhira ba sa jin tsoron lahira ne wannan shine mahallin shahid kuna fahimtar wannan da kyau ku masu wancan siffofin na banza duka allah ya ce kalla balla ya khafunal akhira ba sa jin tsoron al'amarin lahira shi ko da sun ji ana wa'azi game da abin da ya shafi lahira zuciyarsu ba ta raurawa ba sa firgita kalla innahu tazkira Allah ya ce wannan fa wa'azi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya wa'azantu ya ɗauki wannan a matsayin abin tunasarwa to gashi nan zai wa'azantu kuma zai amfana wa ma yadhkuruna illa an ya sha Allah wa ahalu taqwa wa ahalul magafira Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine ce ila an qala kalla balla ya khafunal akhira Allah ce rabu da su ai ko tsoron lahira ba sa ci to menene abin zargi don waɗannan bayan Allah na ƙwarai sun tuna girman Allah da irin abin da zai fara tashin alkiyama zuciyarsa ta raurawa sakamakon raurawan ma har sun bayyana cewa suna jin tsoron gamuwa ga Allah a tashin alkiyama waɗannan sun cancanci zai ko zagi sai dai yabo amma ba da zagi ba jama'a mun gane wannan bari gaya muku wata magana guda ɗaya jama'a zagi ɗabi'an mutanen banza ne shi sa kar wanda ya sake ya yadda ya ɗabi'anta da ɗabi'an zagin mutane kuna gane wannan ko zama da wanda ma yake zagi kuma zagi wani abu ne wanda ba gaske ba domin idan aka samu tsawon lokaci zagin zai mi zai wuce ta mai amfanin yin shi shi yasa duk inda mutumin kirki yake ya kokari ya bar al'amarin zagi da cin mutuncin al'umma allah ya tsare mana imaninmu safahun bi adamil amali kun ga nan allah maɗaukin sarki ya siffanta mutanen banza cewa ba su da yawan aiki kuma ka kalla da kyau duk wanda ya zama mai zagin mutane irin wannan kuma ya zama mutumin banza da ya gurɓata tsakanin shi da mahallicin shi za ga ayyuka na kwarai bai yawaita yin su wa adamil khaufi kuma za ga bai jin tsoron Allah zai iya yin duk abin da ya saba ma shari'a sannan kuma bai jin tsoron gamuwan shi ga Allah ranar tashin alkiyama wa bi haza ya tabayyana jihalur rafidi malai ce to da wannan ne jahilcin wancan dan shi'a yake bayyana fi zammi shaykhaini da zo yake zargin abubakar da umar bilhaufi cewa wai suna jin tsoron gamuwansa ga allah kun san cewa yake yi inda suna da gaskiya me zai kai su su ji tsoron gamuwansa ga allah shi kuma allah ya ce waɗanda suke nashi ne suna jin tsoron gamuwa da shi waɗanda ba nashi ba su ne ma ba sa jin tsoron lahira kalla balla ya hafunan akara kaga shi sa mala yake cewa wannan ya jahilci wannan alladhi huwa min akhassi sifatil mu'minin mala yace wannan yana daga cikin siffa na musamman ga muminai al'amilina waɗanda suke bin Allah kuma suke aiki domin neman dacewa da yardan Allah su bayan Allah na kwarai kullun ɗabi'ansu da aikinsu kenan shine ya za su ji tsoron Allah ya za su haɗa da Allah ran tashin alkiyama ba gami da matsala ba amma duk wanda ba bawan Allah na kwarai ba ko shi kuma ba za ka same shi a haka ba Allah ya sa mu dace alwajihu thalis malai ce fuskan raddi na uku da za a maida mu wannan ɗan shi'a da ke zagin abubakar da umar mun gano wannan da kyau ku. annallaha ta'ala akhbara an maryam alaiha allah maɗaukin sarki ya yi bayani gane da maryam amincin allah ya tabbata a gare ta binadiri ma tabbata an abi bakarin in abin da abubakar ya ambata saboda tsoron lahira laifi ne ga maryam ta yi irin wannan laifin me yasa ba mu ji suna zaginta ba wa umar in abin da umar ya faɗi laifi ne ga maryam mahaifiyar annabi isa ta faɗi irin shi me yasa ba mu ji suna zaginta ba fi kaulihi inda allah maɗaukin sarki ke ba mu labarinta da cewa qalat ya ne maryam ta ce kai na mitu kabla hadha da a ce kafin abin nan da ya faru da ni yau ya faru da ni da na mutu wa kuntu nasiyan mansiya na zama wanda an manta da ni tuni da ya fi man ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan abin da maryam ta faɗi shin rashin tsoron allah ne sa ta faɗe shi rashin sanin allah ne sa ta faɗe shi shin akwai wani kulli tsakaninsa da allah ne take tsoron warwarewan shi a ranar lahira saboda tsoro ya sa ta faɗe shi to don me suka zagi abubakar da umar ba su hada da maryam sun zage ta ba inda za ka gane cewa su in shi a mutanen banza ne qala ibn abbasin fi ma'ana nasiyan mansiya ibn abbas da ya zo fassara ma'anan nasiyan mansiya ya ce ai lam ukhlaq ina da ma a ce ni ba a halicce ni ba walam aku shay'an ban zama wani abu ba a ce kawai ba ma ni aka yi ba wani abu aka yi can daban kun gano wannan da kyau ku to wannan abin zargi ne gare ta a'a to don abubakar da umar sun faɗi shigen wannan abu sai ya zama abin zargi gare su a'a wa ƙala katada malam katada ya ce ai she allah yu'rafu wa la yuzkar in zama wani abin da ba ba a san shi ba ko ambatan shi ma ba a yi amma ta fito a babban gida kuma ce irin wannan abin ya faru da ita kai wannan ba karamin abin damuwa ne abin da ke dukkan zuma zuciyar bawa ba wa ƙalar rabi' anasin rabi'u ɗan anas ya ce huwa sikitu ne da ma ɓarinta aka yi mun gano wannan da kyau ta zama bari ka san shi bari ai lam yakun shay'an mazkura shi ba wani abu bane ai to da ma an yi ɓarinta ba haihuwanta aka yi ba ita da ya fi mata to in maryam ba ta zama abin zargi ga wannan maganan da ta yi ba ko ba ta yadda za yi abubakar da umar su zama abin zargi akan maganan da suka yi amma shi ɗan shi'a da yake bai ƙaunar annabi sai ya ƙala masu laifi sai zo sai ya zarge su wasa bata an ali radiyallahu anhu kama ta ƙaddama ya tabbata ga saidina ali kamar yadda bayani ya gabata mun karanta can baya fin naqali anhu da aka ɗauko bayani daga gare shi annahu ƙala yawmal jamal ranar da aka yakin jamal na ali ya ce libni hil hasan ya ce ma ɗanshi alhassan ya hassan laita a baka mata mundu na sana kai co da a ce mahaifinka ya mutu shekara ishirin da suka gabata kafin wannan abin da ya faru na yaƙin nan da ya fi mashi me yasa cikin zagin da suka yi ma abubakar da umar na wancan maganganun da suka faɗi saboda tsoron allah ba su sa ala a ciki ba shi ma alba tsoron abin da ya faru ne ya kama zuciyin shi yasa ya faɗi maganan da ya faɗi ba amma ɗan shi'a da yake bi ƙaunar annabi wannan rashin ƙaunan da yake ma annabi ya shafi sahabbai shi yasa yake kwalafici yake bin diddikin neman laifuffukan da suka yi domin ya zage su ya ci mutuncinsu allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu da cin mutuncin mutanen kirki mahala ya ce kama sabata an abi zarrin ƙauluhu kamar yadda ya tabbata ga abu zarri algifari allah ya ƙara mashi yadda abu zarri ya ce shi abu zarri algifari yana ɗaya daga cikin sahabban da 'yan shi a basa zagin shi sun yadda da shi ɗari bisa ɗari sun amince da shi to barka ji abin da shi kuma ya ce in abubakar da umar sun yi abin zagi to shi me yasa ba haɗa da shi ba yace wallahi lawadittu anni shajaratun yace yayi gorin dama shi bishiya aka yi shi tu'udadu wanda za a je ana tsinkan ganyen shi ana saran reshen shi umar ya faɗi irinta ana zagin shi abu zarri ma ya faɗa mun gano wannan duk mun yi bayanin sa a baya malai ce fahal ha'ula'i mazmumuna bi haza yanzu waɗannan maryam da aliyu da abu zarri shi kenan sun zama abin zargi don sun faɗi wannan fa'in lam ya kunu mazmumina in ba su zama abin zargi ba falimal kadahu fi shekhaini to me dalilin sukan abubakar da umar bi misli ma sabata an ha'ula kuma ga waɗannan da 'yan shiya ke girmamawa su ma sun yi irin wannan abin zargin ina fatan mun gano wannan bari buga muku misali irin abin da 'yan shiya suke ko shine irin abin da gwamnatin goodluck take yi yan rufa'i ya yi magana an ce zai tada hankali an kira shi amma a sarita kumbo ya yi wanda ta fita shigo ba kira shi ba cin da wannan namu ne wa ma ana illa min guzayyata in gawad gawaitu wa in tarshidul guzayyata arshudi shi dan kabilan guzayya ne idan guzayya ta bata to zai bi su sabata shi bai tambaya in guzayya ta shiri to yana sahun gaba cikin shiryayyu in dai nashi ne ya banna to daidai ne in nashi ya daidai daidai ne in nashi in ba nashi bane ya daidai to banna ne kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan ɗabi'a mutanen banza ne ina fata mun gano wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu alwajihun rabe mala ce fuska na hudu an na ƙaular maganan wannan ɗan shi'a da ke cewa innal mu'minal adiyya cewa mumini gama gari ma ta nazzal alaihimul mala alaihil mala'ika wai in ya zo mutuwa ai mala'iku suna saukowa wato bashiruhu hubi makami fil janna suna mai bishara suna nuna mai wajen zaman shi aljanna kun gano wannan to ya abubakar da umar sun zo mutuwa kuma suna raki kaji ta kadari kowa ya gaya mashi sun zo mutuwa ne oho jama kun san idan ya rage sakon ɗaya mutum ya mutu bai sanin zai mutu kun san wannan idan ya kasance allah ya ƙaddare mutum zai shiga magagin mutuwa na minti biyar ne sai ya rage saura minti biyar da sakon ɗaya walla ba zai sani ba har sai sakon ɗin ya ƙare ya shiga wancan cikin minti biyar ɗin ne sannan yake sanin zai mutu kuma a lokacin da mutum ya shiga magagin mutuwa ko to ko magana ta ƙare in allah ya ma gamu dakatar abin da za ka iya kau kalmar shahada ne domin cire rai ko jama'a ba shan mirinda ba ne da mutum yake ɗaukan wai cire rai abin wasa ne da yana daga ci abin da magabata na ƙware suka ambata an tambaye ɗaya daga cikin annabawa da ya rasu aka yi mafarkin shi aka ci a annabin allawa ne ya kaji mutuwa take ya ce sai da kwatanta kuna fahimtar wannan yanzu misali yanzu cikin namiji cikin maza nan wajen a samu matan da ta taba haihuwa ta zauna za ta yi maka bayanin zafin naƙuda kuna gane wannan har ta gama ba za ka gane ba saboda ba wanda ya taɓa yi to shine sai na ji dr halima adamu tana son ta kwatanta ma maza zafin naƙuda ta ce kila dai ka taɓa ciwon ido da ciwon haƙori da ciwon kunni da ɗan karkare ta ce a kwaso wannan a haɗa su waje ɗaya to bai kai ɗaya bisa ɗari na zafin naƙuda ba ina fata mun gano wannan da kyau a haɗa su waje ɗaya to kaga dai wannan musiban jiki dai ya ƙare a nan to kana ganin wannan ya kai zafin naƙuda ya kai zafin cire rai to ne aka ce ce a samu akuya a yini wanda ya fi kowane yini zafin rana a sahara a feɗe ta da ranta a nemo barkonin da ya fi kowanne zafi a mulke ta da shi a sake ta akan duwatsu wanda zai ke ya ɗauki bala'in zafi irin na harra ya ce to wannan shine zai ɗan kama hanyar kwatanta zafin cirarai kuma allah maɗaukin sarki ce kullu nafsin za'iqatul maut kowata rai sai ta ɗanɗana mutuwan kowa shi yasa duk wanda yake mutumin kirki ne ko ya ƙoƙarin fuskantar abin da zai zauna lafiya a lahira wance tana kaza ina ruwanki wane ya yi kaza ina ruwanki mun gano wannan da kyau ko a zo a nemo gulma kawai a zo a sa ku duk ɗan zunuban da mutane suke guje ku kwashe haka ne kawai misalin da na yi ne mutum ne ya kwaso bola da kashin gidan shi ya tara kofar gida me laifi ne sai ka zo da bokiti kana kwasa sai wani ya ce da allah zo ka ɗebi bokiti bai ka kai gidanka za ka yi Shi ne kaman gulman maki da ake ana zage mutane haka siddu walla kaman masan gidan shi ne kuke zuwa da bokiti kuna zuba a kan gadonku wallahi malam yasa wane ya zo ya ce wane ya ce kaza ki ce ta cewa ke abin da ke gaban ke kawai amma cin da muna goyon bayan suwa ko muna goyon bayan wani mu duk abin da ya faɗi gaskiya ne a madadin ibadan da kike duka ku je lahira ku kwashe zunubin mutane a banza yanzu wanda mutanen unguwa suka dinga zuwa da bokitansu suna kwashe masan gidan shi suna zubawa a ɗakunansu shi ya amfana ko ko su suka amfana ya samu space ɗin zuba wani kashin ina fatan mun gano wannan da kyau su kuma fa sun kai kansu bala'i to kamar mai gulma da zagin mutane kenan shi yasa waɗannan 'yan shiya da ke zagin sabai ko kaddar sabon nan masu laifi ne duk sun gama kwashe laifin domin su sabai mu a qur'ani ya gaya mana tilka ummatun kada halat su waɗannan wasu al'umma ne da suka riga suka tafi lahama ma walakum ma kasabtum shi yasa jama'ar annabi wallahi kowa ya ta kanshi wallahi sai zauna lafiya allah ya kiyaye kuma kun san hai <laughs> allah da mutane sun yarda da allah da sun zauna lafiya annabi ya ce duk wanda yake zaune a inda aka zo ana gulma ana zagin wani ya kare shi to allah zai nisanta kada da shiga wuta tafiyan shekara saba'in kun gane wannan da kyau yarinya ne aka kore ta a makaranta a funtuwa mun je gaisuwa lokacin rasuwar malam nura ya haya aka zo ana magana mun kai ziyara makarantar sai baban yarin ya zo da yarinyar makarantar da aka zo sai aka karanto laifinta a ofis da malamin mu ko muna wajen wai ta miƙe tema malami rashin kunya ne jiya malamin ya karanta masa hadisin nan da annabi ya ce duk wanda ya zo yana zagin wani ka kara wanda ake zagi za a nisanta fuskanka ba za ka shiga wuta ba na tsawon shekara saba'in ma'anan wannan fa da mutum zai shekara saba'in yana aikin shiga wuta ba fa zai shiga ba in ya taɓa kare mutuncin wani da ake zagin shi to sai malamin sai ya zo yana gulman wani malami sai ta kare malamin kaga ita ta yi aiki da me da hadisi karatun jiya sai ce ta yi mai rashin kunya an dakatar da shi da aka zo ana ban baki ana mai da magana ta ce a to ita ba ta laifi ba jiya ka karanta masa hadisi kuma shi ya karanta kuma ya zo yau yana zagin wani malami ni kuma sai na ɗauki hadisin sai na aiki da shi sai na kare mutuncin wannan malamin ya man bulala kuma ya kore ni na ce an zalunce ni shi na ka ce zo da babana na ce kai mala haka aka yi ya shiru na ce kaga wannan bai cancanta ya karanta da 'ya'yan musulmi ba Ƙarar abin da na faɗi kenan ce bai cancanta ya kantar da 'ya'yan musulmi ba na ce kai magulmaci ne ko shi ne wani malami da muka je da shi daga nan zaria wai ke makanci a magulmaci ne wannan ya za ka tara 'ya'yan mutane kana koya musu gulma mun gano wannan da kyau ko kuma jiya yi hadisi an yi aiki da hadisi kuma kayi duka kuma kayi kora wannan shine asalin zalunci yi kun gano wannan da kyau ko wanda wannan ba daidai ba ne shi sa waɗannan sabon da ake zagin su ko dole mu kare mutuncinsu sannan duk wani malami mutumin kirki da wani dattijo mutumin kirki da aka zo ana zagin shi ko yana daga abin da yake wajibi sai mun kare mutuncinsu mafi karanci an zo faɗi ka ce ƙarya ne kun sai yana daga cin yaban da Allah ya ma Abu ayyubal ansari a cikin Alkur'ani sanda munafukai suka yada kage ga matar Annabi Aisha aka ce ta yi zina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaman aisha matar annabi yaƙi fa suka je fa aka yi mata wannan ƙazafin kuma idan ka kalli masu ƙazafin ku wallahi tallahi ba za ka iya karyata su ba wa iza ji samu hum. wa in ya ƙulu fa tasma li wallahi ga siffa mai kyau ga magana mai daɗi ka ji magana kaman gaske suka gama faɗi duka abu ayuba bai ji ba ka san irin waɗannan maganganun banzan da ake faɗi a unguwa ko sai a shekara ana faɗi kai a kanka ake faɗi ma baka ji ba yana shigowa gida to matan shi ta ji ka san duk labarin duniya ne yana bakin mata shi yasa annabi ya ce mafi yawancin su a wuta ya gansu shi yasa ki zama duk maganar da aka gaya maki ko ki ɗauki shawaran da ibnu taymiya ya ba ibnu al yace ki mai da zuciyanki ya zama madubi duk maganan da aka faɗa ki ji ki gani ya wuce banza ko jin shi kake ce ƙarya ne in mai faɗin maganan da gaske ke je samu wanda yake faɗin magana a kan shi mana ci ci in ji yara mun gane amma kika mai da zuciyanki ya zama soso duk abin da ya zo in an zuba kalanzir zai shiga soso in an zuba ƙura ya shiga in hoda ne ma ya shiga in ƙura ne ma ya shiga in ruwa ya zo ya shiga kin shiga uku zai wahala ki samu rahama amma madubi na kallon abu amma kin taba ganin madubi abu ya tasiri a kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko in kika yadda da wannan kin kaɗe kin shiga wakil lalace abu ayyuba na shigowa gida matan ta ce a'a baka ji labarin da ake faɗi a gari ba ya ce wani labari ne mm, ai mutane wai nan nan suka suka cewa an kama a cike man shuru bai ma bata ta karasa labarin ba iman shuru ya ce laifin da suka ce ta yi ke za ki iya kun ga abu ayuba bai wajen ke za ki iya shi sa duk laifin da aka ce wane ko su wane sun yi auna abin da kanka kai za ka iya yin shi a'a ni ba zan iya ba to kawai ka ce karya ne shi ne makaranta da za a cin alintisar cewa malaman tarihi yadda suke tace karya a cikin tarihi ɗaya daga cikin hanyoyin shine wanda aka zo yi ma karyan su kalli tarihin shi na farko mutumin kirki ne e to duk maganan da aka kawo na suka da batanci a baya kuma menene ƙarya ne wani dalili ya sa ka ƙirƙiri wannan dan a bata shi ƙarya ne kawai shi ne ce ke za ki iya wannan laifin ta ce ba za ta iya bai ce to ma ba zan ci abincin gidan bai fushi ya ce ƙaryan banza ƙaryan wofi ya juya ya fita shine Allah ya ce walaula isami'tumu dan me da suka ji wannan maganan zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minan arziki ba su kansu zaton alheri ba qalu haza ifkun mubin ce wannan ƙarya ne a bayyane sannan idan fa aka faɗi maganan ka yadda ko to yanzu otomatikiya kana son ka ce wannan da ya baka labari fasiki ne kana yadda ya zama fasiki yanzu kai kuma an baka aiki sai ka je ka binciko gaskiyar magana ko karyanta sai ka gano gaskiya ne sannan ya sauka daga fasikanci muna fahimtar wannan yasa jama'a mu daina zama muna sauraron gulmar maki mutum ya zo ya zauna kawai yana shimfiɗa ma ƙarya da ƙarerai sai an yi tsawon zamani sai mutum ya gano bayan ya makara ina fatan mun gano wannan da kyau to shine irin wannan ƙaryen da wannan ɗan shiya ya ɗauko yake cewa musulmi gama garma in ya tashi mutuwa to mala'iku na zuwa suna mai bishara suna nuna mashi wajen zaman shi a aljanna wa annahu la ya khafu wa la ya hazanu kuma ba zai ji tsoro ko bakin ciki dan zai mutu ba wa huwa yushiru bi hadha li qawlihi ta'ala mala yace yana nuni ne zuwa ga faɗin Allah da yace innal ladina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah ne ubangijinmu sun mastaqamu sannan suka tsayi a haka mun gano wannan duk wanda ya da Allah ne ubangijin shi ko to ka ka hada da wani shehi ko wani wali ko wani malami yau idan malami yanzu nan ba muna katu duk kun zauna kuna jin mu ba da za mu sauka akan ka'idan ko to muna da haƙƙi ku dawo da mu ce wannan abin da malam ka faɗi fa ya saba wa ka'ida mu ba mai da wannan ba ina fata mun gano wannan da kyau to shine suka tsayu shine istiqama to tatanazzala alaihimul mala'ika mala'ikun Allah za su sauka a kan shi suna cewa Allah ta khafu wala ta hazanu cewa kakka ji tsoro kuma karka bakin ciki duk wanda ya zo mutuwa za a gaya mai wannan maganar to kun ga wanda bai yi karatu sosai ba me zai ɗauka ai wannan abin da suka faɗi gaskiya ne mun gano wannan da kyau ko sai malam ya ce min jahalihi kaga wannan ɗan shi a jahili ne yana daga cikin jahalihil azim jahilcin shi mai girma wa fahimihis saqim da fahimtar shi wanda yake cike da annobar rashin lafiya ma'anar aya ya gaza fahimtar ma'anar aya fa inna hadhihi fa inna hadhal bushara alwarida fil aya wannan busharan da yazo cikin wannan aya inna ma yakunu indal mauti yana faruwa ne yayin mutuwa kama zakara zalikal mufassirun kamar yadda malaman tafsiri suka ambata wa naqaluhu an a a'immati tafsiri ko malaman tafsiri aka samo bayanin daga wajensu ka mujahid wa suddi wa zaid ibn aslam wa ibnihi wa ghairihim waɗannan manya-manyan malamai duk bayanin da suka yi kenan ka karanta tafsirin tabari da tafsirin ibn kasir wal muslimu qabla zalika musulmi ko kafin ya kai lokacin mutuwan shi la yadari bai sanin hal yubashsharu bi haza amla la shin za a mai bishara da wancan maganar ko ba za a yi mashi ba ai bai sani ba sai ya zo mutuwa yake sani shi sa ne muku misali da wanda ya zo mutuwa ga yanayin da yake samun kanshi fa huwa da'imun kha'ifun wajilun to shi musulmi kafin ya mutu diman da'iman yana cike da tsoron Allah la alamu bima yuhtamu lahu bai san da me zai cika ba wa khawfu ne. wannan tsoron da abubakar da umar suke yi min ma na ubangijinsu amrun ɗabi'iyyun al'amari ne ma da ya zama ɗabi'ansu saboda tsaban tsoron allah har tsoron allah ya zama ɗabi'ansu bal huwa lahika lahiku ko bihima tsoron allah ya zama ɗamfara da su likamali ma billah saboda cikan sanin allah da suka yi wa ma bihi da yadda suka san allah wallahu ya ƙolo shi ko allah maɗaukin sarki cewa yake yi abin da ya ce sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ji da izinin allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum